Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau litinin kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan muna gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin nan na mu leƙa jaridunmu na yau inda za mu leƙa wasu jaridu a nahiyar afirka daga nan kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyar mu a yau muryoyi masu sauraro tare da hassan barka amsoshin fikihu tare da dr abdulkadir mubarak sai kuma shirin nan na afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan sauraro za su kasance tare da mu.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. madalla masu sauraron su kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. jama'a masu saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa muhammad amin farko muhimman kaninsu kasar iran ta koma tattaunawar biyan da kyawar manufa yanayin da ake ciki a yankin falastino ban kalubale ne ga hukumomin ƙasa da ƙasa hukumar cdc ta nemi a ƙarfafa matakai yayin bullar sabon nau'in cutar corona sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun jika takwamin falastinawa a garin bethlehem a karan farko za a gudanar da gasar cin kofin ƙashen larabawa ta fifa a ƙasar qatar yanzu kuma ga cikakkun labaran Ƙasar Iran ta koma tattaunawar Biyanna da kyakkyawar manufa. Mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Iran Ali Bakir Khani ya faɗi cewa jamhuriyar musulunci ta Iran ta koma tattaunawar Biyanna kan shirin ta nukiliya da kyakkyawar niyya da kuma shirin na cire mata dukkan takunkumin zalunci da Amurka ta kakaba mata. Jakadun ƙasar Iran sun tattauna da wakilan kungiyar tarayyar Turai sauran kasashe guda hudu ake tattaunawar da su da kuma kasashen China da Rasha kafin fara tattaunawar ta Biyanna. na neman a cire mata dukkan takunkumi da aka sanya mata har ila yau bakir kani ya faɗi cewa a shirye suke su da tattaunawa ta gaskiya bisa kiyaye dokoki da ka'idoji za su ba da lamuni na ɗauke dukkan takunkumin da aka sanya mata domin ciki giɓin rashin aiki da jejjunar da aka kulla da sauran ɓangarorin biyu ba su yi ba a tattaunawar da aka yi game da shirin ta na nukiliya. daga ƙarshe ya ƙara da cewa muna da buri guda biyu na farko mu samu lamuni da tabbaci na cinye dukkan takunkumi da kuma ba damar cin gajiyar ilimin fasahar nukiliya domin ayyukan zaman lafiya yanayin da ake ciki a yankin falastinu ban kalubale ne ga hukumomin ƙasa da ƙasa babban sakatare janar masar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗi a lokacin bikin ranar nuna goyon bayan al'ummar falastinu cewa yanayin da ake ciki a yankin falasɗinu da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mamaye ya kasance ban ƙalubale ga zaman lafiya da tsaro a duniya ya ƙara da cewa a ranar nuna goyon bayan al'ummar falasɗinu yana da kyau mu ƙara jaddada matsayinmu ga al'ummar falasɗinu a fafutukar da suke yi na ƙwatar 'yanci da gina kyakkyawar makoma a nan gaba mai cike da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakaninsu da isra'ila tun a shekara ta 1977 ne masa ɗinkin duniya ta ayyana ranar 29 ga watan nuwamba a matsayin nuna goyon baya ga al'ummar falastinu kamar yadda kudiri mai lamba 34 sakin layi 40 32 sakin layi 40 ya tabbatar a wannan ranar ce a shekara ta 1947 ban zawar masar ɗinkin duniya ya amince da kudiri mai lamba 181 game da halin da yankin falastinu ke ciki inda suka rasa gidajensu bayan da yahuda suka mamaye yankin tare da kafa haramtacciyar ƙasar isra'ila hukumar cdc ta nemi a ƙarfafa matakai yayin ɓullar sabon nau'in cutar corona cibiyar da ke sanya ido kan yaduwar cututtuka a afirka wato afirka cdc ta buƙaci hukumomin lafiya a nahiyar su matse kaimi wajen ɗaukar matakan yaƙi da annobar corona yayin da wani sabon nau'in cutar ta bulla afirka cdc ta yi kira ne bayan cibiyar yaƙi da cutuka masu yaduwa ta afirka ta kudu tana da gano sabon nau'in na kwayar cutar covid-19 wanda hukumar lafiya duniya ta bayyana a matsayin abin damuwa cibiyar ta yi kira ga kasashen nahiyar su gaggauta yi wa al'ummominsu allurar rigakafin cutar domin daƙile yaduwarta tana mai cewa kawai yanzu rigakafin ne muhimmiyar hanyar kare tsanantar cutar da mace-macen da take haifarwa a halin da ake ciki dai kasashen duniya dama musamman ma na yamma da amurka sun sanar da dakatar da zirga-zirgar jiragen sama zuwa afirka ta kudu da wasu kasashe makwabta shida bayan gano nau'in corona ta hukumar WHO ta raɗawa suna omicron to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun jika takwamin falasɗinawa a garin bethlehem rahotanni da kamfanin fandancin labarai na wafa ya fitar sun nuna cewa lamarin ya faru ne bayan da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka samame a babban titin al-saf a tsakiyar garin bethlehem inda suka amfani da hayaki mai sa hawaye domin tarwatsa falasɗinawa da ke wajen kana daga bisani suka awon gaba da wannan ne guda rikici ya kara tashi ne a gabar yammacin kogin jordan bayan da shugaban isra'ila isaac herzog ya kutsa kai masallacin ibrahimi da ke kudancin garin khalil domin halarta wani bikin bautar yahuda na hannuka inda aka gansa yana kunna kendir a tsakiyar harabar masallacin cikin tsoron matakan tsaro sojin haramtacciyar kasar isra'ila sun rufe kofofin shiga masallacin tare da hana falastina mazauna wajen da sallah a bangaren masallacin kuma sun tarwatsa mutane da ke zaune kusa da masallacin da kuma hana zirga-zirga da mutane suka saba yi a yankin na yau da kullum yanzu haka dai kungiyoyin falastina da ma kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa sun tir da wannan mataki da isra'ila ta ɗauka kuma sun bayyana shi a matsayin tsokana da kuma keta hurumin wurare masu tsarki na musulmi da kiristoci. daga ƙarshe za ku cewa a karan farko za a gwada gasar cin kofin ƙasashen laraba ta fifa a ƙasar qatar ita dai wannan gasa ana gwada ita ne a raɗiyar daular larabawa a duk shekara sai dai a karan farko za a fara gwada ita a ƙasar qatar a matsayin bita ko kuma gwaji na gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya da ƙasar ɗin za ta ɗauki bakunci a shekara mai zuwa za a kara tsakanin ƙasashen larabawa yadda da ƙarshe a ranar 18 ga watan Disamba mai kamawa a buga wasan ƙarshe wato final yadda za a fitar da wanda ya lashe gasar. Kulab ɗin ƙasashen Afirka bakwai ne za su kara da juna wato ƙasashen Algeria, Tunisia, Morocco, Murtaniya, Masar da kuma ƙasar Sudan. kuma su kara ne da wasu ƙarshen laraba guda goma daga gabas ta tsakiya har ila yau wannan wata dama ce da za a tantance ingancin filayen wasan da a gina da za a gudanar da gasar kwallon kafa cin kofin duniya da za a yi a shekara mai zuwa gobe talata da yamma in Allah ya kai mu kasashen Qatar da Bahrain za su fara buɗe gasar sai kuma ƙasar Tunisia da ke da matsayi babba a matakin da hukumar FIFA take bawa a duk wata za ta kara da ƙasar Murtaniya. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan ko saurara daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. madala yanzu kuma sai sauran shirin shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa wanda mukan yi bita a kan su da kuma bayyana mahanga ta masana a akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban a yau shirin namu da Allah zai dube ne akan batun matakin da gwamnatin ƙasar burtaniya ta ɗauka na saka ƙungiyar gwagwarmayar falastinawa ta hamas a cikin jerin ƙungiyoyi da suke kira ƙungiyoyin 'yan ta'adda wanda kuma wannan matakin yana zuwa ne bayan ɗaukar wasu matakan makamantan hakan a lokutan baya duk da sha dai irin matakan da gwamnatin birtaniya ta dauka a wancan lokaci bai kai ga ayyana kungiyar ta hamas baki ɗayanta a cikin jirin kungiyoyi na 'yan ta'adda ba wani dai shine abin da shirin namu na yau da allah zai dube a kansa da fatan masu saurari za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin a cikin wannan mako ne dai sakatariyar harkokin cikin gida ta kasar birtaniya ta sanar da ayyana kungiyar gwagwarmaya ta hamas dukkanin bangarorinta na siyasa da kuma bangarorinta na ayyukan soji a matsayin kungiyar ta'addanci da kuma sakatariyar harkokin cikin gidan ta kasar birtaniya ta bayyana cewa kallon kungiyar hamas da wannan matsaya yana nufin cewa an haramta dukkanin ayyukanta a cikin kasar birtaniya tare da kallon dukkanin masu alaka da ƙungiyar ta hamas a matsayin masu laifi inda take barazana cewa kama wani daga cikin 'yan ƙasar birtaniya yana ma'amala da ƙungiyar hamas to abu ne wanda zai iya kai shiga shiga kurkuku da kuma fuskantar ɗauri na tsawon shekaru a gidan kaso sakataren harkokin cikin gidan ta kasar birtaniya ta bina cewa sun ɗauki wannan mataki ne saboda dalilai da dama mafi muhimmanci daga cikin dalilan da ta ayyana dai shine cewa kungiyar hamas tana kokarin kafa daular musulunci a cikin palestino musamman ma dai a yankin zirin gaza wanda ke karkashin ikon gwamnatin hamas ba ga hukuma ta bayyana cewa hamas tana barazana ga samuwar isra'ila wanda a cewarta kasar birtaniya ba za ta taba lamuntar duk wani abin da zai kawo barazana ga wanzuwar isra'ila a matsayin ƙasa ta yahudawa ba waɗanda su ne manyan dalilai guda biyu waɗanda ta bayar wanda ta ce a bisa wannan gwamnatin ƙasar birtaniya ta ƙudiri aniyar saka ƙungiyar ta hamas a cikin ƙungiyoyi na 'yan ta'adda a lokacin da ta yi magana ɗin kuma tana maganin cewa za a mika wannan batu ga majalisa domin amincewa da shi daga bisani gwamnatin ƙasar birtaniya ta amince da wannan ƙudiri wanda aka gabatar wanda hakan ke nufin cewa a halin yanzu a hukumance kungiyar hamas tana a matsayin jerin kungiyoyin ta'adda wanda burtaniya take daukar matakai a kansu da kuma kushaka babu wanda lamari ne wanda yake da matukar hadari wanda kuma zai iya kawo cikas ga duk wani yunkuri na kawo zaman lafiya da ake ikirari a tsakanin falastinawa da isra'ila tun kafin wannan lokacin da ya gwamnatin birtaniya ta yi ta yin kokari wajen ganin cewa ta tilasta kungiyar hamas ta sassauto daga ra'ayinta na kyan amincewa da isra'ila a matsayin ƙasa da kuma ƙin amincewa da mamayar yankunan falasɗinu da isra'ila ke yi da gina matsugunan yahudawa 'yan sharori zauna da kuma matakan da ƙungiyar ta hamas take ɗauka na yin amfani da ƙarfi wajen kwatar haƙƙoƙin al'ummar falasɗinu da isra'ila ta ƙwace duk da cewa dai ƙungiyar hamas ta tattauna da ɓangarori na ƙasar burtaniya a lokacin da tsohon firaministan ƙasar burtaniya tony blair yake ofishinsa da dai wannan lokacin gwamnatin birtaniya ta ci gaba da yin matsin lamba wanda kuma da ƙarshe dai ƙungiyar hamas ta tattauna da ɓangaren birtaniya sannan kuma ta amince da ya sassauci akan wasu abubuwan domin a samu fahimtar juna amma ba za ta taɓa amincewa da isra'ila a matsayin ƙasa ba kamar da kuma za ta taɓa amincewa da mamayar isra'ila a falasɗinu ba sannan kuma hamas ta jaddada wa gwamnatin tony blair tun a wancan lokaci cewa matakar dai isra'ila tana ci gaba da gudanar da ayyukanta na kisan kiyashi da zalunta al'ummar falastinu da kuma mamaye musu ƙasa to ita kuwa ba za ta taɓa ajiye makamanta na kwatar haƙƙin al'ummar falastinu ba dangane da abin da ya faru a cikin wannan makon na matakin da gwamnatin birtaniya ta ɗauka jaridar times of israel wadda ake bugawa a birnin tel aviv ta bayyana cewa kafin wannan lokaci dai wata tawaga daga cikin manyan jami'an hukumar leƙen asiri ta cikin gida da kuma ayyukan tsaro ta isra'ila wato shabak sun ziyarci ƙasar birtaniya inda suka zauna da mahukuntan ƙasar birtaniya da kuma wasu daga cikin manyan jami'ai na hukumomin leƙen asiri da na tsaro na birtaniya inda suka tattauna wannan batu da kuma da ƙarshe jami'an na isra'ila suka iya gamsar da jami'an na burtaniya domin ɗaukar wannan matsaya a kan ƙungiyar ta hamas da kuma da ƙarshe a cikin wannan mako ƙasar burtaniya ta fito ta sanar da matsayinta na saka ƙungiyar ta hamas a cikin jerin ƙungiyoyin da take kira na 'yan ta'adda wannan dai ana ganin cewa ba za ya rasa nasaba ba da ƙoƙarin da isra'ilan take yi na sake yin amfani da wasu hanyoyi na matsin lamba a kan hamas domin kuwa abin da ya faru a cikin watannin da suka gabata na yakin da aka gwabza a tsakanin kungiyoyin falasdinawa karkashin jagorancin hamas din da kuma isra'ila ya tabbatarwa isra'ila da cewa kungiyar ta hamas tana ƙarin karfi kuma a halin yanzu ba abu ne mai sauki ga isra'ila ta iya mamaye yankin zirin gaza ba a daidai lokacin da hamas take rike da yankin saboda haka tana buƙatar kafa wasu sharaɗa waɗanda za su sanya alatilas hamas ta sauci akan wasu matakai da ta ɗauka wanda kuma isra'ilin take kallon hakan a matsayin barazana ta samuwarta ɗaya daga cikin abin da ake magana a kan sa a halin yanzu wanda isra'ila ta ƙi amincewa da shi shine batun sake gina yankin ziran gazan wanda ta danganta hakan da amincewa da sharɗanta da ta gindaya matukar dai hamas za ta iya amincewa da hakan wanda isra'ilan take ganin cewa idan har hamas ta amince da sharaɗin da isra'ila ta gindaya na sake gina yankin ziren gazan kuwa ko shakka babu hakan na nufin hamas za ta yi rauni da kuma karɓuwar da take da ita a wajen falasɗinawa za ta rugu matuka, domin kuwa ɗaya daga cikin abubuwan da isra'ilan take bukata daga hamas shine hamas ta yi amfani da ƙarfin ikonta a yankin zirin gaza domin ta hana sauran ƙungiyoyin falasɗinawa mayar da martani akan isra'ila ta hanyar harba rokoki akan ta da kuma sauran matakai da suke ɗauka na soji wajen yakar isra'ilan kuma hana ita kanta hamas yin amfani da karfinta wajen mayar da martani akan duk wasu hare-hare na isra'ila akan matsugunan yahudawa da suke a yankunan tal aviv ko kuma yankuna da suke makwabtaka da yankin zirin gaza wani mataki na gwamnatin birtaniya dai tun daga lokacin da aka sanar da shi yana ci gaba da fuskantar martani daga bangarori daban-daban a matakin farko dai kungiyar ta hamas ta fara mayar da martani akan matakin na gwamnatin birtaniya inda take bayyana hakan da cewa yana a matsayin halasta mamaya da isra'ila take a yankunan falasɗinawa da kuma tun farko dama birtaniya ita ce ta yi mulkin mallaka a kan yankunan falasɗinu wanda ta mamaye da kuma tun daga lokacin ta buɗe hanya ga yahudawa daga ko ina cikin faɗin duniya ta rika kwaso su zuwa falasɗinu da ƙarshe kuma ta miƙa falasɗinu a gare su domin su gina ƙasa da ake kira isra'ila a maimakon falasɗinu wadda take a wurin tsawon dubban shekaru baya ga haka kuma gwamnatin cin gishin kai ta falasɗinawan ita kanta ta mayar da martani inda ta bayyana cewa hamas bangare ne na al'ummar falasɗinu wanda kuma ɗaukar duk wani mataki na takurawa ƙungiyar ta hamas to yana a matsayin mataki na takurawa al'ummar falasɗinu da kuma cin zarafinsu saboda haka matakin na burtaniya abin allah wadai ne ga gwamnatin falasɗinawa da ma dukkanin al'ummar falasɗinu bayanan kuma kungiyoyi daban-daban a falasɗinan da wajenta sun yi allah wadai da wannan mataki daga ce har da ƙungiyar jihadar islami da kuma ƙungiyar jabhatul demokuraɗiyya da dai sauransu kamar yadda ta ma ƙungiyar hezbollah a ƙasar labanan ta fitar da nata bayanin na yantar da allah wadai da wannan mataki na saka hamas a cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda inda ƙungiyar hezbollah ta bayyana cewa ɗaukar wannan matakin ba zai taɓa rage azamar ƙungiyar hamas wajen kare falastinu da al'ummar ta ba to sai dai da dama daga cikin masana kan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da ma tsaro suna ganin cewa ɗaukar irin wannan mataki a halin yanzu da gwamnatin ƙasar birtaniya ta yi hakika yana tattare da kurakurai domin kuwa ko ba komai a daidai wannan lokaci wanda ake bukatar samun zaman lafiya da fahimtar juna a yankin gabas ta tsakiya kamar yadda su kansu ƙasashen turai da hakan ya haɗa da ita kanta ƙasar birtaniya suke kokarin ganin cewa an koma teburin tattaunawa tsakanin falasɗinawa da isra'ila da kuma mayar da takubba a cikin kube sanya kungiyar hamas a cikin jerin kungiyar 'yan ta'adda da birtaniya ta yi zai hassala wasu daga cikin falasɗinawan waɗanda suke ganin cewa ya kamata a rungumi hanyar tattaunawa da isra'ilan da hakan ya haɗa hadda wasu bangarori da suke cikin gwamnatin cin gishin kai ta falasɗinawa wanda suna daga cikin waɗanda suka fara mayar da martani daga kawasan murya kan saka kungiyar hamas din a cikin jerin kungiyoyi na 'yan ta'adda wanda kuma ko shakka babu a mahangar masanan hakan zai iya mummunan tasiri ga dukkanin yunkurin da kasashen turan suke yi na samar da sulhu mai dorewa a tsakanin bangarorin biyu. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da riga da suke mu dole a za mu ja da zamun shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryar masu sauraro tare da san barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kula da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum Radio VOH Hausa Tehran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin mu zani ba da ra'ayi na saman wannan eh, tashe-tashen hankula da kasashen Afirka suke ciki ko kuma na kwanakan nan na cewa yan farfulla suna eh, nuna bacin ransu ga fili har ya kai suna tare eh, motocin kasashe na Faransa a cikin yankunan su. To mu wanga abu gaskiya da yake faruwa mun shi daɗin shi kuma mu abin da muke so kasar Faransa ta fahimta ba ma son zuwa ba ma son su gobe. sanda cewa in ma suna cikin kasashen mu ba tare da amincewa 'yan ƙasa ba ko kuma mafi yawan 'yan talakawa suna zamana ne da bakin shugaban ƙasa da makarraban shi da 'yan jam'iyyarsu amma duk wanda za a fito gaskiya ya san wanga mutane ba san mu suke ba saboda duk wani rikice-rikice da kaga ana yi sai kasashe wanda kamar suna samun ci gaba ko kuma sun nuro da suna da arzikin kansu sai kaga suna fuddo musu fitantunu to mu wanga abu gaskiya da yake faruwa muna jin daɗin shi kuma abin maganar da ta eh, shugaban ƙasa na cewa sun gode ma ƙasar faransa ba mu gode ma ƙasar faransa ba yau ba mu gode mata kuma gobe voa voh mai magana alkasum daga nan agadas tashi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana musa hamma daga yammar jamhuriyar niger yau kuma kira na zuwa ga shugabannin jamhuriyar niger shine dangane da koruwar da ake matalakawa masu neman abin da suka ci a wurin gidan zinariya kenan da sauran wurare to gaskiya ne kira na shine wannan ba adalci ba talaka ya kamata a ce an tausaya mishi kuma an yi iyakacin kokari a ga cewa an bi duk hanyoyin da zai wadata ya ji daɗi amma kullum an ka kun an ka tashi dai abinda da hausa ke cewa gidan jiya ne noman goyi kwazo sai ka iske irin nau'in da yake zakon talakawa da shi na kuntatawa da takurawa kullum kala daban-daban ne gaskiya wannan ba adalci ba ne ya kamata a ce shugabanni su yi kansu karatun ta natsu su ga cewa sun yi iyakacin kokarin su na ganin cewa talaka ya yi walwala ya dan sakata ya wala sabilillahi wannan shine kira na zuwa ga hukumomin jamhuriyar Nijar mai magana Musa Hamma Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan rediyon BOH da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebis ta Najeriya. A yau ina jinjina muku duba da irin wannan damar da kuke bamu domin mu tofa albarkacin bakin mu dangance da abin da ke ci mu na tuwa kwarya kama ga siyasa zamantakewa da dai sauransu. To a yau ina son ne ku bani dama domin in yi kira ga 'yan majalisun tarayyar ƙasa ta Najeriya. Hakikanin gaskiya yin tsaye ga cewa a jihar tallafin man fetur abu na wanda suke son talaka ya fada cikin wani halin lahaula wala kuwata idan kai la'akari da irin yadda tsananin da muke fama da shi ne tsadar rayuwa a kasar mu Najeriya kuma su ce a janye tallafin man fetur to babu damuwa ai mu talaka mu na zaɓe su suka kai ga wannan madafin iko to insha Allah shekara ta 2023 za su ɗanɗana mu a ta don babu ɗan majalisar da muke goyon bayan hukuma a akan mulkinsa na gode kwarai suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebis ta Najeriya. sunana abdulrahman na kira ku ne daga nan birnin da magaram na jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka tsokaci ga magana ta kwanan nan wanda shugaban mu na nijar ya yi shi da sarakan gargajiya da suka haɗu gaskiya wannan magana muna da amin ya allah wadda da ita kuma ba mu ji daɗin ta ba a matsayin mu na 'yan ƙasa a jamhuriyar nijar kusan da cewa kasashen da suka fi kowa yawan mutane kamar su china su indiya su america ga su nan kuma sun fi kowa ci gaba na arziki a duniya me ya kawo musu haka arzikin wannan yawan mutane mu kuma a jamhuriyar Nijar duka mutan nawa ne mu amma rashin adalci na shugabanni shi yake maida mu kullum baya mai magana Abdulrahman daga nan birnin da muka a jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum sashen Hausa a rediyo Iran. Lawa Alhaji Abbali ne ke magana daga agadas jamhuriyar Nijar. To ra'ayina a yau akan taron da ya gudana tsakanin shugaban ƙasar Nijar da malamai da kuma sarakunan gargajiya. To bayanin da ke yawo dai kwanan nan shine wai shugaban ƙasa ya ce a rage aihuwa saboda kan kasa ta kasa ɗaukan nauyin kanta. Gaskiya wannan magana shi abin duba ce don magana ce da tana buƙatar gyara saboda duk kasashen da adda arziki to in ka duba ka gani zaka ga ƙasashe ne masu yawan jama'a kamar su China, India, su pakistan sauran kasashe dai wanda adda arziki duka su amurka duka zaka ga kasashe ne masu yawan jama'a kuma kasashen da ke fama da talauci in kadi ba za suna da karancin jama'a Ta haka wannan magana tasu ba hujja ba bace shawarar da zan baiwa shugaban kasar Nijar Bazoum Muhammad shine ya fito ne na afuwa 'yan kasa saboda wannan magana tashi ta bata ma jama'a da dama rai ta zama hirar tattaunawa yanzu a duk inda ka yawata assalamu alaikum biyo ya to yau za mu yi tsokaci akan halin da aka shiga na Kaduna tsakanin abuja da kaduna wai da ya zama ana cewa wai shiga da alwalanka wai tsakanin kaduna da abuja duka duka kilomita 200 da wani abu ne ya yi tsanani ya 280 a ce duk kilo goma a ajiye jami'an tsaro mara guda 20 ko goma duka gurin nawa ne a ce tsakanin abuja amma in za a yi wani zaben gwamnati ana iya kai jami'an tsaro sama da dubu talatin dubu arba'in saboda a can abin da ake so amma dai dan rayukan talaka ne kawai ba ruwansu su su hau ta jirgin sama su tafi su to ya kamata dai gwamnati ta san duk yadda suke talaka ne ya kai su wannan matsayin ba kowa ba yawwa allah ne ya dora su amma da sanadin ɗaya da aka jefa musu kuri'a ku tashi lafiya mai magana mamman sani daura assalamu alaikum boh tayar mai magana na ku siraju abdullahi daga nan ga gambi yau zan ba da ra'ayina a kai da shugabanninmu da kuma manya-manyanmu da masu faɗa a kuna ji kuna gani fa eh niger talakawa suka zaɓi shugaban ƙasa kuma talakawa suka goya baya suka zaɓa yakin nan kuma talakawa su ne suke koke da wannan zaman faransa a cikin sansanin niger to kun ce in aka zaɓe ku za ku kula da su za ku makoye adalci a kai yakin nan kuma za ku kare rayukansu da dukiyoyinsu da kuma eh, kula da iliminsu yau ma ba ta ilimi aka yi ba amma yau daidai da yadda 'yan ta'adda suke shan romo a cikin kasashen nan namu musamman niger ba ta hita ba da haka muke ikirari eh, shugabanni su ji wannan kira da talaka ke masu da allah a fitan mana da 'yan faransa cikin kasar niger tunda al'umma dai sun nuna kishin ta cewa ba sa son faransa kuma kun ce mulkin nan dan talaka kuke yin shi kuma su suka zaɓe ku to kuma su abin da suke so mana To Marilla, da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. madala yanzu kuma sai shirin amsoshin fikihu tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين jama'a masu haro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu to a cikin wannan shiri kamar yadda muka saba tambayoyin da kuke aikowa dangane da al'amura na fikihu muke ba ku amsoshinsu a yau za mu fara da wasu tambayoyi waɗanda ainihin suke gabanmu dangane da al'amura da suka shafi fikihu wannan yake cewa dangane da a ce mutum ne yake cikin sallah sai wani ya zo ya ce da shi wato salam wato ya masa sallama shin zai amsa masa ne dangane da wannan sallama da abin da ya ce da shi ko kuma zai yi ƙari a kai to wannan tambaya kamar yadda a wani lokaci can ko da ke an dan kwana biyu mun taɓa ba da eh, amsar shigen wannan na farko dai ko mutum sallah yake yi wani ya shigo gurin da yake sallah ya masa sallama kamar yadda muka faɗa malaman fiƙo sun ce lallai amsa wannan sallama ɗin wajibi ne ga wanda yake sallah kada mutum ya ce ai sallah nake yi an zo ana masa sallama ya ki amsawa a'a to amma kamar yadda shi yanzu wannan bawan Allah yake wannan tambaya din idan mutum ya zo ya ce da kai salam kai kuma inda za ka ba shi amsa din za ka ba shi amsa da abin da ya ce da kai ne kar kai ƙari akan abubuwan malamai abin da suke cewa lallai amsar da za ka bayar ya zamana ta fara ne da salam din ko ka ce salamun alaikum ko ka ce assalamu alaikum waɗannan biyun hanyoyi da za ka iya bi ka amsa sallama in kana cikin sallah kenan amma kar ka kuskure ka ce wa alaikumussalam in ka ce wa alaikumussalam to ka yi magana ka yi ƙari akan abin da ya kamata a ce ba kai ba saboda haka wannan hanyar da ake bi kenan a amsa sallama yayin da mutum yake sallah kamar yadda na faɗa amsa sallama ko da kana cikin sallah ne wajibi ne ka amsa sallama to amma wannan salam ɗin ta jima ita ce a farko ka ce salamu alaikum ko kuma ka ce assalamu alaikum sai ka ci gaba da sallaka ba wai ka tsaya kuma kana sauraron a gaya maka wani abu ko kuma ka ce wani abu daban ba sannan kar ka kuskure ka ce wa alaikum salam shi ma ba a so a yi wannan saboda zai zama ya bata maka sallah ka yi magana kenan to wannan bawan Allah yake cewa idan na kasance a cikin sallah na yi zikirin da ake yi a ruku'u sai na yi shi a sujada ko kuma wanda ake a sujada sai na yi shi a ruku'u akwai matsala to to zikiri da ake yi dai a ruku'u shine subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi to yana nufin cewa a ruku'u maimakon ya ce subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sai ya ɗauko wanda ake a sujjada ya ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdi to kaga wannan ya ɗauko zikirin wani guri ya kawo wani guri kenan to anan idan mutum ya zama hakan da ya yi ya shi ne bisa mantuwa ba matsala idan kuma ya yi haka ɗin ne kurin ba tare da ya yi tunanin wannan guri ne na wani abu wanda ya cancanta a yi kaza ba a'a kurin ya yi ne a bisa kurin yana so ya tsarkake ubangiji subhanahu wa ta'ala ba tare da la'akarin yau ko kuma a wannan lokacin a wannan gurin wani guri nake wani guri me ya kamata na ce anan a kurin yayi ne bisa tsarkake Allah to shi ma malaman fikiyo suka ce wannan ba matsala to ina matsalar suke idan yi haka din shi ne haka kurin ya san nan gurin ga zikirin da ya dace sai ya ƙi ya ɗauko wani guri ya yi a nan gurin bai kamata ba sai dai inda mantuwa ne amma inda gangan ne ya yi haka to akwai iskali a nan dole nan dai sai ya sake yin wannan ruku eh, eh, zikirin da ya cancanta ya yi a kowane guri shine abin da ya dace da wannan lokaci saboda haka wannan zikirin da ya dace da kowane guri ya kamata a ce ya yi shi a wannan lokaci domin ai abu ne ma wanda yake bai dace a ce mutum wai haka kurin da gangan ya san cewa nan ga irin zikirin da ake yi a ruku'u can ga zikirin da ake a sujada sai ya ɗauko na nan ya kawo nan ya ɗauko wannan ya kawo nan kuma da gangan to wannan ya zama wasa kenan da al'amura wanda suke bai dace a yi wasa a cikin sallah ba to shi wannan ba alan tambayar da yake yi shine dangane da yake cewa to idan kuma aka ce ni na zo zan yi sallar magariba sai na fara gabatar da sallar isha daga baya kuma na tashi ne sallar magarba shin ya wadatar mun ko bai wadatar ba a to wannan babban al'amari kenan ya za ka yi lokacin sallar magariba sai kurin ka tashi ka ce za ka yi sallar isha to amma idan ma hakan ya faru misali abin da za ka lura da shi shine cewa a cikin wannan sallan da kake yi da kake cewa sallar isha ka tayar maimakon kai magariba idan har ka isa raka'a ta hudu ne to wannan wani abu ne zai biyo baya kenan daga baya sai ka yi sallama sannan ka tashi ka yi sallar magariba ka kuma sake yin sallar isha din amma idan baka kai ga raka'a ta hudu ba to a lokacin da wannan raka'an da kake yi misali ta uku kaga ai baka kai ta hudu ba to abin da za ka yi sai ka canja niyya sai ka ɗauke wannan niyyar isha ɗin da ka sai ka mai da niyyar ka ta koma niyyar magariba to in kai wannan sai ka cika sallanka ka yi sallama sannan daga baya sai ka tashi sai ka yi sallar isha ɗinka wannan shine abin da ya kamata a cikin irin wannan yanayi tunda ai dama ba da gangan mutum ya yi ba misa mantuwa ne zai tashi ya sallar isha din to mun dai baka kai raka a ta hudu ba to kana ta uku ne to zaka iya mai da niyyar ka ce to ka da niyya ba wai sai ka bada da baki ba a'a a zuciyanka ka mai da niyya din in ka tuna ka ce a a zuciyanka yanzu ai ya kamata ne sallar magariba ne ya akai kuma yanzu nake cikin isha to kuma kana ta raka ta uku ne to sai ka canja niyyar kurin ka koma magariba din insha Allah amma in ka kai ta hudu ne raka ta hudu to sai ka cika ta hudun ka yi sallama to amma fa wannan ishan babu ita bayan ka yi sallama sai ka tashi sai ka sake yin magariba din sannan kuma sai ka yi isha din daga baya to Allah ya samu dace to wannan ke cewa dangane da al'amuran da suka shafi cin abinci ba a lokacin sallah shin akwai matsala a to cin abinci a cikin sallah akwai matsala mana abin da ike gudana dangane da cin abinci kada cin abinci a dunkule mutum ya faɗi wannan magana amma a cikin al'amura na sallah a yayin da mutum ya ta da sallah duk wani abu cin abinci ko shan wani abu ai haramun ne wato yana ɓata masa sallah kana cin wani abu kana cikin sallah kana shan wani abu kana cikin sallah to ai sallah ta lalace ta ma ɓaci gaba ɗaya to amma kuma wannan da ake zancen cin abinci ba yana nufin wai ka ɗauko abinci kana cin cokali nawa ko kuma ka dumbe hannu a ko da kakkani ne abincin ka ɗauko ka jefa a baki kamar kana cikin sallah sai hannunka ya kai ga aljihunka sai ka ji wata gyaɗa ƙwaya ɗaya sai ka ɗauko ka jefa a baki ka ci gaba kana ci kana kuma yin karatun sallah wannan sallah ta lalace babu sallah saboda haka an ci cin abinci ko kuma shan wani abu ba wai sai mai yawa ba fa ko yaya yake ko da kaɗan ne to amma akwai wasu lokutan da zaka ga mutum ya ci abincin ya gama ko kuma ya sha wani abu ko da abun ma lokacin ma mai zaƙi ne ma ya sha shi bai je ya kuskure bakinsa ba ma sai a tada sallah sai ya zo ya tada sallah to a cikin sallah nan da yake akwai ɗan wani abubuwa na nan da ya makale masa a tsakankanin haƙoransa to irin wannan abin da ya makale a tsakanin haƙora idan mutum yana cikin sallah harshensa ya dan tabo ɗan wannan abin sai ya haɗiye wannan ɗan abubuwan da suka mammakale a tsakankanin haƙora malaman fikiyu suka ce a wannan ba zai bata masa sallah ba wannan ba matsala ko kuma ɗan abu mai ɗan zaki zaƙi ya ɗan sha chocolate kafin ya zo ya tada sallah bayan ya zo ya tada sallansa to dan cakula dina ta dan mammakale masa a baki ko a wajen haƙoransa sai harshensa ya dan taɓa wani guri ya dan ji zaƙi-zaƙi to irin wannan malamai abin da suke cewa wannan baya bata masa sallah wannan babu matsala to a takaice waɗannan su ne tambayoyin wannan lokaci kuma daidai gwargwado waɗannan su ne amsoshin waɗannan tambayoyi na fikihu. to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan rubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka tare da bita a kansu. Shirin namu na yau da Allah dai zamu dubi ne akan halin da ake ciki a yankin gabashi da kudancin Afirka dangane sake dawowar barazanar ayyukan ta'addanci a cikin kasashen waɗannan yankuna. wanda kungiyoyi da suke da alaka da masu aƙidar salafiya jihadiya suke aiwatarwa da sunan jihadi wanda na baya bayanan dai shine harin da aka kaddamar a kasar uganda da kuma harin da biyu bayan sa a birnin mogadishu na kasar somalia cikin 'yan kwanakin nan wanda waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda suke da awar jihadi suka kaddamar wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo a hankali domin jin cikakken shirin. a ranar talatan makon da ya gabata ce dai kungiyoyin 'yan ta'adda masu da'awar jihadi suka kaddamar da wasu munanan hare-hare na ban mabumai a cikin birnin kampala fadar mulkin kasar uganda da da dai sanadiyar mutuwar mutane uku da kuma jikatar wasu waɗannan harhare suna zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke ƙara zama barazana ga yankunan gabashin nahiyar afirka suke ƙara ƙaimi wajen kaddamar da hare haren su a wasu daga cikin waɗannan ƙasashe ranar birnin kampala dai an kai shi ne da rana tsaka a lokacin da mutane suke gudanar da harkokinsu na yau da kullum da hakan ya hada da wuraren aika na hukumomin tsaro da kuma ma'aikatu na gwamnati da kuma majalisar dokoki ta kasar jami'an tsaro sun bayyana cewa dai sun gano waɗanda suka kai harin na kunar bakin wake kuma dukkaninsu musulmi ne wannan ya sanya hankulan al'ummomin musulmi a kasar uganda ya fara tashi matuka ganin yadda aka fara nuna yatsun tuhuma a kansu kasanto kuma su ne marasa rinjaye a kasar lamar da sanya musulmin kasar ta uganda cikin fargaba domin kuwa jingina aikan ta'addanci a gare su na nufin ɗaukar matakai na takurawa da kuma hana su gudanar da wasu harkokin na addini ko kuma kafa musu wasu sharɗa masu tsauri to sai dai musulmin kasar ta uganda ba su yi wata wata ba wajen yin tar da allah wadai da wannan hari tare da nisanta kansu da waɗanda suka kai wannan harin da kuma tabbatar da cewa duk waɗanda suke da hannu wajen kai harin koda sun kira kansu musulmi to ba su wakiltar musulmi ko kuma addinin musulunci suna wakiltar kawunan su ne kawai bai ga haka kuma wasu daga cikin ƙungiyoyi da jam'iyyun siyasa na kasar ta uganda sun nuna rashin gamsuwa da bayanan da hukumomin ƙasar ta uganda suka yi na ɗora tuhuma akan al'ummar musulmi dangane da wannan hari na ta'addanci daga cikin waɗanda suka ki amincewa da wannan tuhuma kuwa akan musulmi har da babbar jam'iyyar adawa ta kasar uganda wato fdc kakakin jam'iyyar ta fdc ya yi wani taron manema labarai a birnin kampala bayan faruwar lamarin inda ya gargadi game da jingina wa musulmi alhakin kai hare-haren ta'addancin da aka yi a kasar uganda yana mai cewa al'ummar musulmin uganda suna cikin firgici akan zarginsu da hannu a waɗannan hare-hare kakakin jam'iyyar ta fdc ya bayyana cewa ana ayyana masallatai a matsayin cibiyoyi na masu tsatsauran ra'ayi kuma akwai fargabar cewa jami'an tsaro za su fara kai hare-hare a wuraren ibada na musulmi da yake sokarar kalaman shugaban kasar uganda wanda ya yi a kan batun kai harin ya ce yuri musulini ya zama mai fassar addinin musulunci yana ɗaukar kansa ƙwararre wanda ya san koyarwa irin ta addinin musulunci to dole ne dakatar da waɗannan maganganu a cikin jawabinsa na ƙarshen mako shugaban ƙasar uganda yuri musulini ya ce waɗanda suke da hannu a ayyukan ta'addanci dukkaninsu sunayensu na musulmi ne yana mai ƙoƙarin danganta harin ta'addancin da musulmi nanga mai magana da yawun jam'iyyar ta fdc ya bayyana cewa hari kan masallatai kama mutane da ake yi a makarantu na addini da kuma cibiyoyi wannan aiki ne na nuna wariya wajibi ne hukumomin tsaro na ƙasar uganda su taka tsantsan wajen ɗaukar irin waɗannan matakai waɗanda za su iya haifar da matsala Donar 'yan sanda ta ƙasar uganda dai ta tabbatar da cewa an kashe 'yan ta'adda waɗanda suka kai waɗannan hare-hare kuma ana ci gaba da gudanar da bincike domin gano dukkanin waɗanda suke da hannu a cikin lamarin domin su fuskanci hukuncin da ya dace da su. wannan lamari da ya faru a ƙasar uganda ya sanya sauran ƙasashen yankin shiga cikin firgici da kuma yin tunanin yadda za su ƙarfafa haɗin gwiwa tsakaninsu domin fuskantar wannan barazana ta ta'addanci inda 'yan kwanakin baya jim kaɗan bayan kai harin birnin kampala shugaban kasar kenya uhuru kenyatta ya kai wata ziyara a kasar afirka ta kudu wadda ba a riga aka sanar da ita ba inda ya gana da takwaransa na afirka ta kudu cyril ramaphosa a kan wannan fito ramaphosa ya ce kungiyoyi irin su isis waɗanda suka kai hari a ƙasashen afirka irin su mozambique da kuma uganda za su iya kai irin waɗannan hare-hare a cikin ƙasar afirka ta kudu shugaban ƙasar afirka ta kudu ya ce ba za su taɓa yin watsi da barazanar masu tayar da ƙayar baya ba domin kuwa burin irin waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda shine tare da hankulan jama'a da hana ƙasashe zaman lafiya ramaphosa ya ce waɗannan ƙungiyoyi waɗanda suka zo da sunaye daban-daban suna haɗin gwiwa tsakaninsu wajen gudanar da ayyukansu na ta'addanci saboda haka a matsayinmu na ƙasashen afirka dole ne mu ɗauki matakan da suka dace ta hanyar haɗin gwiwa tare da haɗa kai wajen musayar bayanai yin aiki tare da kuma bin diddigin waɗannan 'yan ta'adda a duk inda suke domin murkushe su. ya ce kungiyar isis da ke gudanar da ayyuka na ta'addanci a kasashen mozambique da uganda da kuma gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta yi barazana a shekarar ta gabata cewa za ta ɗauki matakai akan duk wata ƙasa wadda ta tura sojojinta zuwa mozambique domin yaƙi da su wanda a cewar sirar mafosa ishara ce ga ƙasar afirka ta kudu wadda ta tura sojojinta zuwa ƙasar mozambique domin taimakawa gwamnatin ƙasar wajen tabbatar da tsaro da kuma yaƙi da 'yan ta'adda a cikin watan yulin da ya gabata sojojin afirka ta kudu da wasu kasashen yankin suka shiga cikin birnin cape delgado a arewacin kasar mozambique domin yakar ƙungiyar isis a wani bangare na ayyukan tabbatar da tsaro na rundunar sojin kasashen kudancin afirka wato sadak shi ma nasa bangaren shugaban kasar kenya uhuru kenyatta ya bayyana damuwarsa matuƙa dangane da karuwar barazana ayyukan ta'addanci na irin waɗannan ƙungiyoyi musamman ma dai a kasar kenya wadda take makwabtaka da somaliya wadda kuma take fuskantar irin waɗannan ayyuka daga ƙungiyar ashabab ta ƙasar somaliya wadda ta kai munanan hare-hare a cikin ƙasar kenya a lokuta daban-daban akan haka ya ce dukkanin ƙasashen yankin gabashi da kudancin afirka dole ne su hada ƙarfi da ƙarfe domin yin aiki tare da nufin kawo ƙarshen ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankin baki ɗaya hakanan kuma shugabannin na afirka ta kudu da kenya sun yi allah wuri daga kausan murya dangane da harin da aka kai a ƙasar uganda tare da jaddada cikakken goyon bayan su ga al'ummar ƙasar sai dai bayan kammala wannan ziyara ta shugaban kasar kenya a kasar afirka ta kudu ke da wuya a ranar alhamis din ta gabata kungiyar 'yan ta'adda ta ashabab a kasar somalia ta dauki alhakin ta da wasu bama-bamai a wata makaranta a tsakiyar birnin magadishu babban birnin kasar ta somalia wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla takwas da kuma jikkatar wasu daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu kuwa har da 'yan makaranta kakakin rundunar 'yan sanda a birnin magadishu abdul fattah adam hassan ya bayyana cewa wannan hari ya yi sanadiyar kashe mutane takwas waɗanda aka tabbatar da samun su sannan kuma wasu mutane goma sha bakwai sun samu raunuka bisa ƙididdiga da rundunar 'yan sanda da ƙasar somalia take da ita ƙungiyar 'yan ta'adda ta al ta ba da sanarwar cewa ita ce take da alhakin kai wannan hari inda ta sanar a gidan radiyon andalus wanda yake magana da yawon ƙungiyar ta kuma ƙara da cewa tana nufin kai harin ne akan wasu jami'an gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya waɗanda suke ziyara a ƙasar ta somaliya kuma waɗanda sojin tarayyar afirka suke baiwa kariya wani mutum wanda yake lokacin da abin ya faru ya shaida cewa jami'an tsaro masu zaman kansu ne suke baiwa bakin kariya a lokacin da fam ɗin ya tashi sannan kuma ya ga mutane hudu daga cikin jami'an tsaro sun samu raunuka masana akan harkokin tsaro da na siyasa sun yi imanin cewa barazanar ayyukan ta'addanci a waɗannan yankuna abu ne mai matuƙar ɗaga hankali ga al'ummomin yankin musamman ma kasantar cewa akasarin kasashen kudancin afirka da ma wasu daga cikin kasashe na gabashin afirka mabiya addinin kirista ne suka fi yawa a waɗannan kasashe wanda hakan zai iya sanyawa a cikin sauki su iya ɗora alhakin hakan akan musulmi alhali kuwa ayyukan ta'addanci na irin waɗannan ƙungiyoyi ya fi karewa ne akan musulmi domin kuwa ƙasashe da suka fi wa illa kasashen musulmi ne inda kuma a nan ne suka fi kashe jama'a misalin hakan shine kasar syria da kuma iraki da afghanistan inda kusan ilahirin mutanen waɗannan ƙasashe dai musulmi ne wadda kuma a waɗannan ƙasashe ne irin waɗannan 'yan ta'adda suka fi kashe mutane kamar da kuma a nahiyar afirka za a iya bayar da misali ga ƙasashe irin su najeriya inda a can ma akasarin hare-hare na irin waɗannan 'yan ta'adda musamman ƙungiyar boko haram sun fi karewa ne akan masallatai da kasuwanni da wuraren hada-hadar jama'a kuma dukkanin har-haren nasu suna karewa ne a arewacin najeriya a birane na musulmi kamar yadda haka lamarin yake a kasashen mali chadi burkina faso da kuma jamhuriyar niger aksarin mutanen da waɗannan 'yan ta'adda suke kashewa mu biya addinin musulunci ne wanda kuma ko shakka babu kisan gillar da waɗannan 'yan ta'adda suke yi wa musulmi a kasashe daban-daban da sunan jihadi shi kaɗai ya isa ya tabbatar da cewa manufarsu ba ita ce ɗaukaka addinin musulunci ba kamar yadda suke ikirari bilhassali ma suna bukanta sunan addinin musulunci ne a idon duniya kuma suna nisanta kansu daga sahihiyar koyarwa ta addinin musulunci wadda ta ginu kan girmama ra'ayin juna da mutunta juna da tausayin dan adam da kuma karrama shi da kuma kare rayuwarsa da mutuncinsa da haƙoƙinsa da zaman lafiya da ƙaunar juna a tsakanin dukkanin mabiya addinai na duniya. to jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya na wannan lokaci sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ni Abdullahi Salihu Katsina don shirya na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Ƙasar Iran ta koma tattaunawar Vienna da kyakkyawar manufa. Mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Iran Ali Bakir Khani ya faɗi cewa jamhuriyar musulunci ta Iran ta koma tattaunawar Vienna kan shirin ta nukiliya da kyakkyawar niyya da kuma shirin na cire mata dukkan takunkumin zalunci da Amurka ta ƙaƙaba mata. jakadun kasar iran sun tanawa da wakilan kungiyar tarayyar turai sauran kasashe guda hudu ake tattaunawar da su da kuma kasashen china da rasha kafin fara tattaunawar ta biyanna na neman a cire mata dukkan takunkumi da aka sanya mata har ila yau bakir kani ya faɗi cewa a shirye suke su da tattaunawa ta gaskiya bisa kiyaye dokoki da ka'idoji za su ba da lamuni na ɗauke dukkan takunkumin da aka sanya mata domin ciki giɓin rashin aiki da jejjunar da aka kulla da sauran bangarorin biyu ba su yi ba a tattaunawar da aka yi game da shirin ta na nukiliya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai muna ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar ke cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi wa